a ce mace ce take jagoran ta'addanci da rana tsaka wannan abin ya ba da mamaki matuƙa yayin da ake sa ido a kan mazaje a lokacin da jami'an tsaro suke zirga-zirga sai dai kuma ashe an bar zaren a can baya inda ashe mata ma suna taka rawa sosai cikin matsalar rashin tsaro da muke fama da ita a najeriya ga dai ire-iren sinan Allah yana tona mana asirinsu ɗaya bayan ɗaya. Masu kallo, karna cika ku da surutu, bari ku ji ƙarin bayani daga bakin wannan 'yar tahalika ta yadda suke zartar da ta'addancin nasu. Jama'a Assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP esa Sani PSC, na farautar duk wasu ɓata gari musamman ɓarayi wanda suke yawo a faɗin jihar Kano ubangiji Allah ya bamu nasara 'yan sandanmu na operation pop ada wato kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin oc anticatept sp alabu latif muka kama wannan waɗanda kuke gani a cikin wannan mota wanda ita wannan baiwar allah tsakar dare karfe biyun dare muka kama ta tana tukawa da wannan kaya da suka sato da kuma wannan karafuna da suke hannun wannan matashi wanda suna amfani da shi ne wato wajen balla shagunan mutane ko gidajen mutane su sata a binciken da muka fara mun gane cewa dukansu gaba ɗaya sun haɗu ne a gidan gyaran hali a inda ake cewa prison kenan wanda kuma a can ne suka ba wa junansu suka canja nambar su da suka fito wanda ita an ba da ita beli ne ma a gidan gyaran halin saboda bai ta da lafiya shi kuma ta nemi kuɗi ta je ta fito da shi wanda bayan ta fito da shi muka kama su a tsakar dare wato lokacin da wannan kayan karfe da kuma wannan kayan sata amma an ce fa waka eh, ta fi daɗi a baki mai ita ga su za ku je daga bakin su me sunanka da karfi ka nawa shekaru na 28 to ga waɗannan karafuna alamu karafuna ne da ake amfani da su na wajen balla guri nawaye nawa ne ne na wasu yara ne mm. to ga kuma wani ruwan da aka samu a mota ba mu labari ga shi nan wato katon guda takwas me kuka yi mota ce ta faka a ne muka diwa muka zuba a cikin motar motar waye kuka sata ko kuka ɗiba muka sata to ita wannan da kuke tare da ita a ina ka santa na to kamar yadda kuka ji ya faɗa mun kama su ita ma gata za ku je daga bakinta dago kanki cire face mark din me sunanki ki mana magana da ƙarfi na kinga tashi tse tashi tse miƙe tse yi mana magana da ƙarfi mai sunanki shekarunki nawa to wannan motar wa aka kama da ita wannan da kuke tare da shi hmm. a ina kuka da shi Na? a prison hmm. to laifin mai kika kai ki firzin. laifin rasiba ne na? rasiba rasiba na me na mota to kamar yadda kuka ji ta faɗa a takaice mun kama ta da laifuka ya kai sau hudu wanda an kai ta ma ta yi shekaru biyar a gidan gyaran hali da ta fito ba ta daina wannan mugun hali ba wanda yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani psc ya ba da umarnin gudanar da wato bincike na kwakwaf ita kanta wannan motar da aka kama ta sun sa mata wannan bakin gilashi wato tintar kenan tuni kwamishinan 'yan sanda ya sa a gudanar da bincike na kwakwaf wanda da zarar an kammala bincike an kamo sauran bata gari irinsu da suke wannan yawo da kayan fasa gida ko shagunan mutane suke sata da kuma wato karbar motocin mutane ko in ce kwata kamar yadda gashi dama da irin wannan laifuka an kama ta da dama da zara an kammala za a gurfanar da ita a gaban kotu domin wato a yi musu hukunci to wannan dai ya kamata ya zama izina ga al'umma ana kula da irin mutanen